kan cikoyo kan jar irko tala kan kobboro irka kicar kubai ma'ana irmane television tambara irko tala kan kobboro irka kicar kubai hunkuna television tambara irgomo jeudi le 2 janvier 2019 irgir ko tala ngwari kan cikoyo kan kobboro a bayora irdu alomar irka tilawa buhari muduka arsilare mo hayandi irgir ko tala mo hay ir ko mir wafkan de woka irga bakci inda aran kul irma na fanda arsilame adai hayr sentir wani wazo kan da irga wazo insha Allah irgi ce ci arsilame kul margantaga ima ir wona alfaga kan laifai lokaci ko kuma da irga na binte. alfaga kan aran wazu aina igora diabo gana alfaga ingan da lume alfaga to gana alfaga din ilko talatan gwan talfo ɗan ci a sheikh yusuf mujahid gana alsilamin garar a sai irko tala mai yafi a masu ji gamar gandar silamai kun wani kici an duniya handu fo dagir biyan wala handu hinka banda inda ino margu ne amma hunkuna alfaga irko talatin da talfuwa ko alahara hanfo kalaran ma labari imane aikan gukisalan ainihin kwai wani sarsilamai irin garar islam bukai su irko ya fami suji irko talamai ya fami suji irko talamai irin wasu ya hannu iryak fosinai o kan borgi sala man tikala al maut guyen bonni nirgi sala bor mo sola bor mo sola ala har koyen wasi zama arsilamu o bai kan haikul kan ni te an dunyara yara lokaci ga kakan bor ko irko talado wani sai asilamai irko subhanahu wa ta'ala anirse wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin irko tala ne irin wazu irin fongen zan hunkuna diyawai kwai annabiyan mai kwai hunkuna alfagai wazu kai cawandi kai alfagai ke kai yi nobe al'umma wazu ini mo hayandi wani sirko tala ne wazu na nafa irko tala amin da aron kun na fandi irko mana ya kirgo kite irko hin senar go kite irko tala mun nan inda aron kan go ka hangan inda aron kun irma na fanda waza silama an dunya karan kudi kullu man alaiha fan kullu man alaiha fan hay kul kango andu ñaranan kalbanantano ogun bi fo boringo kuwa go kati noel 31 jingare ya ya ci ci ne yacine yacine ogunungo na kakibisa sangamanti so go borengo kun min mencinogo hay kul mani sakunni kal gurje guniya alfa kal fori guniya kal hasaro guniya jingare mbo borensko kati misa hamburu buya mu kani se lokco dira misa hamburu buya mu kani se alhalo dira icha jingar ala sanni man kok jingar in almari cani man kok jingar igok almari jingar zamse gurjeze go filora niman kok jingar hey arsilamai irma hamburu ko tala wani sai irma baikan buyan mawdu'u no kan yin musuban irko tala ne a fahasimtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un yalla aslamai arange mil fori sinir ko mil taka aslamir kara arange mila halir ko nit takano irim ka tek ba taranta en fet no en fet yan gurje dai bali dai fori dai hasaro dai alfa lagwa aifo me sannin me yan furi hasar wani sai nirko nirtaka haya kan sirko tala nirtaka gono haya kan sai irko tala nirtaka gono niti ganiya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa abudun irko tala ne jinnai da adamai zai man ta kun aina aranta ka irko tala ne kaldai aran muka irko tala gana yannai na hadi irko asilamai ogun kidi matkan duyango kaka bore gada ogun matkan duyango kubore sambu ogun kidi sare matkan hitoda amma wasin da awar kulse wazu president margini fiji sarera minister margini fiji sarera député margini fiji sarera alfag margini fiji sarera milliardaire margini fiji sarera talka marje ne fi sarera wasu ko marje ladan marje liman marje arsilamai wa hulkidi haya kan nungu kiyar kokoro goy fonirtiyas boron surkuwindi an dunya bafuna boron sakullum da an dunya an dunya hindai talamai an dunya fuwo an dunya muradai amma ni sara kan rai ga hukin dan ifonirtiyas haji ya dalaji mai jide da mai jide talke da talke bora kul marganta bere bore jin funai ka ganna bore iforo tugo kingirte il sara dinse hanu kigir sambu ko fiji kwar kul kan no burbu irko tala ga haukin kendi ingin ha guyon go kuboreza wa hurmat kan fori ga kan boresida wa hurmat kan hasaro irko kutan kan boresida haram tunin kalfare no bore doran bore gidi kalfare ngi zakai alfage gonnini ba al'umma si alfage ga bai kan labu kulkarra kwar kulkarra manci ga ne irkoi ne annabi ne no to lokacodin kun nikka ga irko tala ga dukur kwara boris wani shi alfage isi farga zami fos ir darja kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar woti mafaro kan saran di alfage iginge windaina ininge murade wi alfage go zulk windi kitabi igo kumori wazu boren duk fam zam ir darja tirgi char yama dogo mi irgi ga meriga ir mu tebar kan ir mu duka ir ko subhanahu ta'ala ir mu da sujo ir mu boren mu ko subhanahu ta'ala ya dingir char yama dogo mi ir char ga kfun meriga wani sar silame duyan sola duyan aga kaniga aga kaiga duyan bormarjeno fun day fun hunkuna mane ini fiji irko subhanahu ta'ala min sai kullu nafsin za'ikatil maut summa ilaina turja'un irko ta'ala ne kun fundi kunno gubuyenta ba irko subhanahu ta'ala an yi nogu kicin darin kulmar gandas irko subhanahu ta'ala fundi kunno gubuyenta ba fundi kunna gu buyenta ba a no borowo no arzakantano labizano no jahilino talkano zanka dattijino zankano alberino buyan irko subhana tala ne kullu nafsin zaikatil maut summa na turjaun inda aron ne ame pat lokaci yamite kan bori kan yango kimai lokaci ga ce kan inge isi kama ibu ikwai bori kan yan da arzik lokaci ga ce ki kwai bori kan sinda inge ino gudu bori kan yan bere beri koni kan go kowazu lokaci ga ce kan alfaga yadin bisa alfaga yan lokka manga shek muhammad ibrahim bayan ruwa irkun ya fi ami suji alfaga yara manga shek khalid ya alfaga yara manga irin wani babo irin dottija mai ismail irin kayo munir gani ma ne dattije mane man manga alfage man manga alfage man manga alfage kai yan nirgin manga albaniya manga shek jafar ya manga man manga boro ikoi man manga irwan arzakantai lokaco da rahonkun miliyadai margino bu hankun president margino bu ministre margino bu député margino bu général margino bu an yak ne inspecteur margino bu DG Marginobu secrétaire Marginobu allaran Marginobu buyan baka bora kulkan ni loku coto irko tala ne kaddin bu korko tala do so ha kan ni te an dunyara irko girken ni sarara bor kun sino ni mai jida sini jarga ni cora sini jarga bor sini jarga nyad bab sini jarga bor go sarera ni hinni ni ga ha man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk igina ha mektin koyo igin ha mektin koyo mektin annabiyan ma ifoktin addina din na gote an dun yara nikulan da jingar nikulan da jingaro hafizu ala salawat wa salatul wusta wa kumu lillahi qanitin kai da jingaro ni jingaro te sallu kamara aitumuni usalli matkan annabi ni cida ni jingaro bori hay kunno bori da dai irkoy kodor igo ku gurje ni go ku goro ni skoki jingar da irkul kodor bal maga ni go ni skok jingar ni ba funani ni lukto ni amesara fori irkul kutara suwari maga fori maga gani bal ko binde gani maga alfa gurje maga alfa film gunye maga igo ki jingal jingara nu arsilamu ni ko ki jingal ban ni go kuma dori ni go dukur kan igo kin borazeri ni go kuma dori san balo igo kin bori ganye ni go kuma dori ni bi na go gitense agogo doru harifo ga kan nan ta ama gani taka irko nin no nin gana irko nin no nin gana buyan borsi bainin kaga borsan banyak fosine hanso annab muhammad sallallahu alaihi wasallam irko di diyani sahabai sai aksiru zikr hadi min lazat al-maut wo bobandi kaniye dumbu ka fangu kangi kangici buyan buyan irko subhanahu ta'ala ingenoni ka irko subhanahu ta'ala anemo irmu bobandi mana gonni goyga annabi ñilse dirgi birmu gonni goy bobandi irmu bobandi irmu fangu buyanga añak fo sine so marjinoni kagor ko fangu buyanga min go hanno goy sormarjiwin kak fangu buyenga hano kegin sambu inin dan zar kwarera inin dan ra inin dan dogon barra nikor enti mai miliyadere da minister no nikor mai jidibere da depute no nikor mai jidibere da dj no nikor mai gidai igungai mutera kilmogo kikar nisidi in fattar fu dogon baro ranan kan ni isinemo filani filani boku sinekel buka buka buka gawa gawa ngin nigne zarori senine bore mu goy zarudi ha senine bore mu goy hanna goy hay kul kenni go tukkite haddi dare woni toñi woni amani ngwari woni zambo woni irko subhanahu wa ta'ala ga hawkin kenda mal hakikanira woni se irin buyo sola asilama yel forse nirko ta'ala min darantaka ir ko ningi ni takir mu kadin gar annabi ne wo boban ni kane du mu kafon ga kan tibuya buya irko tala ne kullu man alaiha fan an bin ya kir ku di kul kan go araman tikal banantano a amman tikal te hay kul kan ir go irko ko tala man tikal banantano nyak fusine woni se ilmu sola zaro kangika kigine wasambu sheikh ahmad mahmud haro bannano bu ifonayte indi irko gani saro dun mogo kaka watfo agin kite hunkuna jeudi le 2 janvier 2020 agin kite hunkuna agin kite suba sulsi adamaiz maino gabai zaro kan nigbu an yak fusina maino gabai zaro kan nigbu korko talado maino ai ba ko subanante maino wani se buyan irko tala nirin buyan sola ir alfaga irko mu ya fi ama soji a sheikh yusuf mujahid ghana a sheikh yusuf asaid torodi irko mu ya fi ama soji irko mu ya fi ama soji da asilam bukai kul alfaga ko karanta mu mujahid amma yau sabanda mujahid Ghana irko mi suji irko tala min no solo hanno irko subhanahu ta'ala anirse qur'ana ra kullu nafsin za'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فندي كنا بنين تبا من تئرني يا أرى بك دي إر to lokaci ka ce kan ka daida R&B cassette wani sai ni gine borin ko musmuso borin ko irko talas buyan dadaka a shawari dadaka a shawari buyan الموت يأتي فجأة بغتة كل الموت باب فكل nas داخلها nin kango ke gun sonde ni kinogo da ai kango ko wazu da irkul koddor kan hunkun almari gingaro irsa gingar gamar ganda bori kalaran ma imine ai wazu gaban istidiyara ai gogo koi imma imine ai karu poporaba moti ne kar wani mene ai gaba ga karu ai kan wani mene da nuka coto ai sa almari gingar hunkun ai sa gingar a gaigara lahara wakit buyan sun fomente nin kango tigir gurgei gurje filira ni go kitigirgi lokto ni amesara fori hasarau irko kutiyan jingar moni basida ne ga bai mu kan irko yin takano nin ka ka jingar ne min ga irko tala gana an dunya hirse maka go ni jingar ni ba sir jingar da bal go kite boriyan jingar bo salliranis bal maga da gurje go kite boriyan isi jingar sallira nin mai min nge man dungego da fori mogo kite wala ifu boriyan si jingal samira nin ma min nge nge wo nge mon dunge bunjina yalla ni mina din kun irko talado sari irko talagin hadu wonen irko talag bor ha ha kan singa irko talanin takanya fusina ngi irko talanir taknirum kangana wani sai jama arsilamai wa kai ka bacere irjin funai ir arzakantai ir berikonai ir labizai talkai arsilamai nan kulka go irgo ka aran yamar irgo ka irbon yamar wannan irma ba cere irma tubi ka irko ga irma goy hanna goy kan se buyan go kuboriza afo afo lokaco kan na kan sibai nan kwanna ma kan go nindin kele gam nan ala sitara kan go boriyan bine doronji nan tonya nan yaudara nan zamba nanzaytani tuubi ka irko talaga nin criminel kan da ikul kar criminalité tuubi ka irko talaga nafkunno sinse ara nin kan da ikul kal zaytani tuubi ka irko talaga nin kan sinda ikul kal mori wiyan tuubi ka irko talaga mantigom nonsi nin kan da ikul kal wacce yan nimin wacce kotte nimin wacce izai kotte nimin kurni kotte ni ba funa dine ya da nin kan go kottinin dudainoru nuwam dudainoru وطوبي كاركو تالاغا بو ينغو كاكا برسميوات كاكا بورزا إلى الفقا أتون سامبا الفقا غو كاكا فندا اندنو إلكو تالا نقدر حسرو كاكتي موتي إنكا إكاكتي حسارو أكسيدا wane banda alfaga irko talatin ga talfu irga ba silamin garar ise irko mai yafi ami soje wakitir wani irko mi yaf ami soj irko talam alfagadar aljannatul firdaus الشيخ يوسف مجاهد قانا يوسف عصيب يوسف عطورج الله أكبر السلام إركو تعلم إرقنواري أمن يسول يحن بيهم هرمو كان دكا بوسي أما نسبي wata kaga kanun su bai a sai mirko ne wa na bulukun bishar wal khair fitna kullu nafsin za'ikatil maut wa na bulukun bishar wal khair fitna wa ilaina turja'un irko ne ba amurin bai mu kan irko ta ne irko min da jarraba a jarraban da gwamni a mir jarraban zan irko ta ne jarraba nigihin nigihin an dunyara irko tara min jarraba niman bai kater bonkoni niman bai kater president niman bai kater kurai koi wai mai gari niman bai kin kan miliyon mai irko tara gin ka ara nonen kul am di aran bafunara lokaco kanir koi na aran no koi tari matina aran te aran bafunara lokaco kanir koi ni aran no bonkoni tara matino ni te arzaka watu kanir koi ni no matino ni te bera kinir koy no nonu se ni bera ni bori zambono ni bori dan kerrano matro ni tedi ni bera irko talaga hawkir kul hada hay kul kinir koy talan borno he gabi no post beri no nongu fono ka irko nin dan nin no gmai nin no ga hagoida irko ga hawkin hada ifononti hanu kam buyanga kamo igin hada wani se bor musoro buyans irko tala gir jaraban da gomin dimeri boryon gol igont arzakir ko gin ami talkanji am di woni shirkuno boryon gin annem gise da haykul kanir ko ni no ir ko gin zari fo amata iga ifo se ami jarraba woni sa silami ir ko talani ir bu kol ko talado igir kul kayandi mu imir ha woni sa silami buyon ir musolo buyasi anyak fosine annan muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma buyan kan ga can hase albofoni du sahaba ya dottijo kan buyan gaba ga ka bursi bai zama buyan wo mantikal yudrikukum irfam wala mulaqikum man yudrikukum no buyan agin ku baino buyan wo sizul banda agin ku baino albora tunanin zai se wannan ai makon hijado ina se baba goro anai mandu gorai kalai ma koy hijarado ir koy fondara nin ga binge ma koy gurkadi mukhlasai ingi bingam kur koy fandara alboran fonda dish yarin na buyen ka ase irko tala ne wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhum al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah wa kana Allah ghafurur rahim irko tala mai timora kan gingi kwaran nan irko tala hinse nim tun nigo ko irko fandara hajjino nigo koy umrano nigo koy nigo ko kicukin halal cecino nigo ko kuwazuno nigo ko addina fandara irko tala buyin ka kinga fandara irko subhanahu ta'ala ne hakika boro agonda babere irko tala do irko yafukono sujukono aygit irgitan mahamo ir alfaga asheikh yusuf mujahid gana yusuf asan batorodi irko tala mano aljanna jannatul firdaus ko karantano addinara kul asakulla addina se irgi mil irgi wat kul alfaga nan kulkangir koy cote d'ivoire indeyno dirka gana alfaga do nirgo alfaga ko karantano irko nirga ngari irko talama bakar ase da ko karo kalate irko talan fandara irko mayafa mano aljanna gamar ganda arsilam buke kul wo kan borte kmude ni igici inga ni duniya ay kullu min sakulla kaldai meri haddidari da gabai tonye wat kan buyanka haikun kunni sike niga kadde haddi dara ya ko karantano addinara nigi tangam irko talase niwo arzakantano nigin almano dan irko fandara nigi talkaino nigi miskinaino wat kan buyanka wukan nigo kite dini nigici mo zambantano dargante yaudara zano cikin buyinka inda ingi nigici zambori antum shu'ada'ullahi fil arji bori inga no kitir ko taron sere la bandabu ya binga aran inda ara irin yak fosine irin kai ka gomni gori ir ko talani sai ay fura ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsan ma qaddamat li ghadin wa wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun ir ko talani he aran bori kan cimanti ir ko talani aran muhammadu ko talani muhammadu ko tala fundi kullu gun hankaga jilman da suba alkiyomasi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسا ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون هكذا الله سبحانه وتعالى يا كو imani da Allah ku ji tsoron Allah duka rai ya duba abin zai aikata a nan duniya bayan kasa saboda gobe lahiran ka ta kenan abinda za ka yi kai don Allah kai kokari a aikata alkhairi domin akwai ran da mutuwa zai zo ya ɗauke mu kana da muke gaba da bayani kun ga muka ce malamin mu a sheikh yusuf mujahid ghana Allah jika Allah gafarta musu ba su aljanna jannatul firdaus da duka musulmai wanda suka rigaye mu har da sojojinmu da polisanmu da gard da jandarmominmu da malamanmu da sivircinmu dukan su musulmai ne Allah ya gaharta musu Allah ya gaharta musu Allah ya ba su aljanna ya ba iyalinsu kuma hakuri mu kuma Allah samu cika da iman domin akwai ran da mu ma sai mun bar duniyan nan ka so baka so mun so ba mu so akwai ran da mu ma sai mun bar duniya irin mu irin hauka an duniya Allah ce ya ku waɗanda kuka imanda don shi ne annabi yake ce aksiru zikir hadimin lazzat almaut ku yawaita kuna tuna da zaki mai yanke zaki ita ce kun bakin takobi mai raba kowa da masoyi mutuwa ce nan idan za ta zo ba ta shawara mutum nawa suka rigaye mutum nawa mutuwa saboda wannan aka so ɗan uwa musulmai mu yawaita yin alkhairai domin mutuwa baka san inda zai zo ya ɗauke ka ko ya ɗauke ki mu yawaita yin alkhairai saboda mutuwa Allah ke kullu nafsin za'ikatil maut summa ilaina turja'un kullu nafsin za'ikatil maut wa nabluukum bish-sharri wal khair fitna wa ilaina turja'un in kuma duniya ne ya tada maka hankali in kuma duniya ne ka sa gaba kabbar sallah baka sallah saboda duniya saboda wasa saboda kokowa baka sallah ana sallah ba tare da kai saboda kokowa ana sallah ba tare da kai saboda juwan balo ana sallah ba tare da kai saboda wani wasa wani suware wani abu ka tuna akwai randa za ka mutu za a ɗauke ka in kana sallah ana yi sallan gawanka ana ba da sallah in ba ka sallah ba yi maka sallah lokacin nan da za a ɗauke ka ko a ɗauke ki ko a ɗauke ni a sa ni cikin kabari a sa ka ko a sa ci cikin kabari ran nan mutanenku mutanenmu za su tai su bar mutum cikin makabartan cikin kabarin nan in ka aikata alkhairi fa in kana khairan fa khair wa in kana sharran fa sharran. in kuma alkhairi ne kai wallahi za ka gane ta in kuma shari ne wallahi za ka gane ta uwa musulmai Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne mai ƙarfi ya kamu duniya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan mu bi Allah dan mu mai bauta Allah bai kawo ba a fahasuntum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un mun azawan shin mu ba mu mutu ne muna mutu mu aza dan wasa ne aka kamu nan duniya Allah subhanahu wataala ce a'a an ka ku ne dan ku zo ku bi Allah subhanahu wataala dan mu zo mu bi Allah subhanahu wataala kenan dan uwa musulmai mu tumsaya mu juna duniya duka nawa ne rayuwar duniya duka nawa ne rayuwar duniya dukan ta nauni ba ku diba ba etage nauni kuke ga gani sai an ce muka wanda etage na wane ne ba ku diba ba gidaje nawa villa motoci nawa sai a ce muku wanga na wane ne ba ku gani ba so nawa aka ce muka a a wanga matan wane ne da ya mutu ya bari wani ya aure ta so nawa ba ka ga so da yawa ana gwada maka waɗansu yara a ce waɗanda marayu ubansu ya rasu shekara biyar shekara uku kai kana aza kai ma kana raye a cikin duniya kullum ba za ka mutu ba ko ba zai ki mutu ba hajiya alhaji malam mai iko mai arziki mai dukiya ladan limam kowa wallahi allah ke duka duka duka dukan mu akwai koren da za mutu mu duka ko ne masayinka. mutuwa zai ɗauke ka yaushe zai ɗauke mu ba mu sani don shi ne abinda da muke so ɗan'uwa musulmai duka ɗan adam yana da kuskure amma ana so a kiyaye ɗan adam ka yi ƙoƙari ka yi aikata alkhairi ka yi tuba kuskuren da kake ka yi ƙoƙari ka barta ka yi ayyukoki na alkhairai domin allah ya karɓa maka na alkhairai kuma allah sa ka cika da imani allah sa mu cika da imani na musulmai mutuwa rigan kowa ce mutuwa rigan kowa ce in kuma kana aikata alkhairi ka san da cewa za ka samu yadda a wajen Allah subhanahu ta'ala ku diba mutum nawa ne cikin makabarta ku diba idan muka je cikin makabarta za ku duba za ku gani gabanu nawa ne suka rasu aka binne su masu arziki nawa suka rasu aka binne su malamai nawa suka rasu aka binne su ministoci nawa deputado nawa conseiller nawa liman nawa malami nawa alaram não, ladan nawa dj nawa suka rasu amarya não suka rasu ango nawa suka idan za ku shiga ku tai cikin makabarta inda za a zo a iske ga kabari ga kabari ga kabari ga kabari sai ka zo ka gani kana ta lissafa za ka gani wanga ya yi kaza wanga kaza wanga kaza sai ka zo ka gani duniya duniya ba wurin wasa ne duniya ba wuri ne wanda ake zo a ta wasa ana ta wasa lokacin da muke a cikinta kuma ba mu samu lokacin wasa lokacin da muke a cikinta lokaci ne wanda ya kamata mu bi Allah subhanahu wa ta'ala mu yawaita yin alkhairai mu roki Allah kuma ya ba mu zaman lahiya ya ba mu kwanciyar hankali ya ba mu imani da lokaci kuma mu aikata alkhairi saboda idan mutuwa ta zo ta iske muna ga yin ayyukoci wanda Allah yana so kuma ya yarda da su wanda muke fata ko menene ka samu duniya miliyan nawa idan ka mutu ka ta wajen Allah baka sallah baki sallah ki san da duka dukiyan nan naki ba su amfane ki ba ba su amfane ka ko menene ka gina etage nawa in kana so ka gina etage fiye da dubu ɗari kai kuntu bloke ɗari koni. zinariya a ce ma takalmin da kake sa zinariya ne idan ka mutu kata wajen Allah baka sallah baki sallah to ka san da ka halaka kin halaka domin ne ke mutu ko ka mutu ka ta Allah ce wala ta na illa wa antum muslimun to so nawa zaka ga mutum dan adam idan ya samu wani masayi wani dukiya wani abu sai ya gani cikin mutane ma baka zo kai sallah ana sallah ba tare da kai ana wa'azi bakin gidanka bawai ba ka iya hito ka zo ka zamna inda ake karatun Kur'ani inda ake ce Allah ke annabi yake inda in ka zo ka zamna alhaji ko hajiya an kare a sa maka addu'a da iyalinka da matanka da ɗiyanka a zo a ana wa'azi wai ba tare da kai cikin hilin wa'azi amma idan wasa za a yi ko wani seminar ko wani wasa ko wani abu nan ne za a zo aka gazo ka zanna idan ka mutu ka ta wajen Allah sai a nuna maka kayi kaza kayi kaza kayi kaza lokacin kaza lokacin da ana aiki kaza na Allah ina kace sai ka ce baka kula wannan lokacin nan baka da dama abinda kuma yasa ka zo duniya kenan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan uwa mu tausaya mu juna mu tausaya mu kanmu dan adam kana ni ana ana ni ai ai ai ai ai ai ai ni ni ni dan adam wata rana minti biyu maka saura nigo ai ai ai han fa ta minti yin kano kin min an dun yara Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani ayak fo sinay irmite boriyan kan yan irko subhanahu wa ta'ala gana buyan a rabar san buwa gulkidi a silamai barmargino inda ba fune hunkun mane a san irko tala ne ingino ciko kan allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala total mulk irko tala kicirsi dinga ba bai mai ciko kan bene ta gande ta ka mai ciko kan nin ta ka da ai kan go ksala ir ko tala da engeno ciko kan ko tare gase ir ko no gonda ko tare ir ko no gonda arzaka ir ko no gonda hay kul kir gamila ir ko sindi murad ir ko ningi mitta kamono gun alba agitta irte lokacira ka irgo irsi bai halgo bafunaira irgur ko talado irko talani irtaka irko ninno alomar aninno lokaci irko ne wai gana irko ne da yayi sangarsu amma kuna arsilame ha sai irka andun yikaci irko tala ganemo hunkuna ir borbo ba hunkun irko yi inro kuma ngirsa watu kulkan buyante wasan da arasi wazu zarma ne buwa su wazu mutuwa ta ishe mu wa'az kafa bil maut wa'az ya ishe mu wa'az mutuwa buyan wasan da arasi wazu buyan nisimai wala ga mama canji kala wati kan buyan kani ga luka kira kan ni gogin program yante kan ga te 2030 2040 2025 program visa 2020 janvier wora ngeno irko kordor kan février 2020 a senegal bafunira buyan misibay wala buyan aga agonda pouvoir kan irko italano malkal maut dir ku tala kodor mulkal maut an boyen fundika kan yango kwarwa nuwani mulkal maut wai sangade misali barkan ma hawurtu sandu gani kan bara ni bainan kan ni banu ni kan badan to ya cinna mulkal maut an dunya da ga ban bore fundika ka lokcot isa an bur lokcodin kigine ni keso hay kulsi ara ni konto hay kulsi ara ni jirai ban ñahanday ban irko tala do nisaray ban acindin se heure yang ka mintiyan heure yang ka mintiyan aga cindin se heure yang kalam ka mintiyan no cindi inga no hanfo da irkol koddoro nigi bu nongu filana ni gogo gorno nigene bo fose hey kakai dun nongu filana mutun na koi ifose zaman yan no cindi irko koddoro mo kan yarno nigi ni koy mo إن وعد الله حق إنك فسنة ولا سن بيو صلاة مشير يمتوا الله سام متكا دي إيماني إرم صلاة بيو سينك فسنة إرم صلاة بيو سينك فسنة إرم صلاة بيو سينك فسنة إركو سبحانه وتعالى من مصولة حنو إركو تعالى من الجنار أم بكرس مشير يمتوا إيه، هو مسلم a barkin juna a saya da Allah a saya da Allah mu so juna saboda Allah mu yi ayyukoci na alkhairai irin kai da kimi irko tala dina ga irin bacere irin kai go irko talas wat kan buyanka borgudu irko tala do yadda anyak fosine irko tala min da aran kulmar ganta batu wani sai irko tala ba wazu be irgon kai gitewe bore sai. ka inigi tebore imuse inshallah inema labaru no site kes jumma jingare beero kango habora noni nigate dimanche le 5 janvier de irkoba susubaynaga sintin yadinga 9h de irkoba koy midi 30 inshallah barkan mam tonandi barkan na madu we bore senigate kan kangana lakkal kanayma tabbati kurnyay dingay wande wan foira irko taram gak sinzanam sanin hausan irnyak fosinay irhirko talanwari irko minno solehan anyak fosin su barante darjantai de irko tala ba a yadda dero kirba za le 24 december irman dukati da mirko tala kan dirga uzuriyan kan nirgan a tayamo wani tiyadin irge ka dirko ba da dai irko tindo ga hambani insha Allah irge kanar mate hal la alla irko tala mu kordo irmi kokuto hal gana insha Allah ku kidir wala alfaga irko subhanahu ta'ala ba wo kirga ba bore mu irko tala mu yafa ani suji irmo irko mun solanu han fo ya cinno ya cinno inda aran kalimu kandi da ir labari da buyanka a Kano wani sai kulkan borkite nimin anniya boryandi mugo irko talas hay kulkan borkite mita irko talas tambo sibay hajji dono niga bu ni sibay nigo ko umra niga bu ni sibay nigo ko cukuno niga bu bor sibay wori say kulkan borgite arsilamu nim ko kari nim te irko subhanahu wa ta'ala irga natamo kirwona alfaga ko karantno mujahid no irko ta'ala madangon sujora am yafa amadan aljannatul firdaus kamar ganda alfagay ko irko talamir no sole hanno ir mu kancin di ir lokci kaina irko talaman na irma da irko wani fandara a sai no bore kan gidi alfagai waze bayan alfagai narumai bayan alfagai dirai bayan irgo kuma irwo bay da ni lokacin dimma da irko fandara wat kan buyanka go kirko kutifon ko kos. wani sar silamai za irjin funai ir bonko ne ir arzakantai ir alfage labize ir ni ame mi kai ir mi goy ir ko addinas ir mi goy ir ko talas ir mi goy ir ko subhanahu talas wallahi da ir goy irko ko se ir go ko goy ir tubi ka ir ko gimmi afkeci ir go go goy wallahi ir ko subhanahu taala wa kul kinni kan buza ir ko taala gitta ir se han kirgi murad ir ko ga no wadin girmi mu ir ko tala ga nyak fusin ir ko min laye batu amir butu halin te ko kadan do amin ci guno cindirse bore kan kira hangar radia do hal Inch'Allah, il Lambambo, 1h96, 44, 55, 56. Eko Talaba, 96, 44, 55, 56. Inch'Allah, il Lambano, Agotelaga, Borekengo, Gahanga, Radia, Bomo, il Lambano, Lokachigete, Karandi, Lamboni, 96, 44, 55-56 lokaci ga kaka aran gice kalmar fumza da buyanka aban ya dinga wani sai mu haggoi irmu goi irko talas manti murado kiti kokaro wala wa irmu goi irko talas irmi ame aslame irko min wasole hanno irko tala min wasole hanno irko tala min wasole Allah ya samu cika da imani Allah gaharta mu waɗanda suka rigaye mu musulmai duka fartar da teni da civil Allah subhanahu taala gafarta musu ya ba su aljanna Allah ya sa mu mu cika da imani Allah ya sa mu cika da imani Allah subhanahu taala ya taimake mu kakin mutuwa ta zo mu samu iko mu ma mu tai mu yi wa'azi kauyuka zuwa kanka gari zuwa gari unguwa zuwa unguwa tele zuwa tele rayuwar mu Allah ya sa mu yi ta cikin addini wanda muke fata ba mu da bukatan wani abu sai wannan Allah ya sa mu cika da imani irko manan ir bafuna anomoro kancin dirse ma da irko talam fondara irko nimir go kunwari bakar irse ir wazai ir mitense irko nimir nafa musir ban digita bore kangu kicar kendi kendi irko mi kanda mi morgu bore kangu kicar alasere igo kicar wo igo kicar janki siyasa maga noru maga wala haifo maga wala jam'iyya wala haifo irko mi bina yama makandai imgo irko tara ni maga irko nimir solan nimir no wat kan borbu asilami kadai garare Allah ya mu cika da imani Allah ya sare kasan mu gaba da baya kamar da sare Qur'ani gaba da bayar ko min labbatu jinan da bandir ko min lakkal kanai irko talamir nu lakkal kanai labora irko talamir nu lakkal kanai pe sécurité solidarité Il soit Swantala Mirwanda, qu'Allah Allah protège nos pays, qu'Allah Allah nous donne la paix, la solidarité, la cohésion sociale, qu'Allah Swantala nous donne la paix, la sécurité, qu'Allah accompagne nos porteurs détenus, nos gendarmes, nos gardes, nos FDS militaires, nos policiers, nos civils, qu'Allah Swantala nous accompagne, qu'Allah soit nous assiste, qu'Allah nous donne la paix, que Dieu fait de sa grâce et sa miséricorde infinie sur nous et nos pays, que Dieu nous donne une bonne fin, qu'Allah accepte nos bonnes œuvres, qu'Allah soit nous pardonne nos péchés. irko talam ya filsay amir Botou, irko talam ir lawa batu amir kanda irko mir hanse amir ku korama boriyendi arsilamay nenir ko kagayi da irko subhanahu ta'ala ba a yadda wazo a arasi le 5 janvier site kes ine jummu jingare bero kango site kes habora inshallah nodinno ine irmu komunikaci borese iga wasu tewe borese di irko talaba alfaga yinkano ga wasu hausani zaram sanni inshallah irko tala mir gat sina mir batu irko mi din daran kulmar irko mir mo sole anno radio television tambara maga irga sallan bora kulga irga ngari kuma albarka daran kulga kangu girgune television tambara za deje ga kakala ganda bora kul de pe kakal jama kul marganta irga ngari kuma albarka da kul marganta ga da ir mo kangu kaka ko wazu manti mir bana irko hinnuse irmo irko tala mir bana kanci banan dika irko tala ma bai irse amsir ta ban digita irko tala mu yafu mu bore irko subhanahu wa ta'ala nirjinse wa subhanaka allahumma dika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان